وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن تقوى الله هو المخرج في الدنيا والآخرة قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقد أشهد الأمة على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يقين من ربه سبحانه وتعالى فترك الأمة على هذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة في خير مع ما اعترى الصحابة من الحيرة من الحيرة والظهول أثناء وفاته صلى الله عليه وسلم مما جعل الأنصار يفكرون في مسيرهم وفكروا بادئ ذي بدء من على من تكون على من تكون على من يكون الأمر أمر منهم فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وهم يحاولون انتخاب من يكون بيده الأمر من الأنصار وهم يظنون أن الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتزع في الأمة وينتشر وكل أمة تعين من يكون أمرها بيده فما لبث أن جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم في جماعة من الصحابة وحاجهم أبو بكر فغلبهم واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن هذا الأمر لن يتأتى إلا إذا كان بيد قريش فاستسلم الأنصار ورضوا بهذا الحكم لأبي بكر ولم يكن ثمة خلاف إلا خلافا سوريا الذي نشب بين فكر أو فكرة أبي بكر رضي الله عنه وفكرة التي تمثلها حباب بن المنذر الأنصاري وكانت الصحابة في خير ولم يتخلف عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه إلا صاحب عذر فكان الأمر بيد أبي بكر رضي الله عنه وأجمعت الأمة على الطاعة والانصياع والاستماع والإصغاء له رضي الله عنه فكانت مدة حكمه سنتين, سنتين كانت مدة حكمه سنتين ثم جاء عمر بن الخطاب وذلك بانتخاب أبي بكر له واستشارة أهل الرأي وأهل الحل والعقد فرضوا بخلافة عمر وأجمعت الأمة على خلافة عمر فكان خير خلف لخير سلف وكانت مدة خلافته عشر سنين إذا جمعت مع خلافة أبي بكر التي امتدت إلى سنتين ستكون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية عمر 12 سنة وكانت وكان عهد عمر رضي الله عنه مليئا بالفتوحات مليئا بتنظيم الإدارة مليئا بالابتكار مليئا بالتردية مليئا بالتنشئة مليئا بالعدل والإنصاف والمساواة مليئا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان الإسلام هو الدين الرائع السائد الذي أخبت نيران الأديان كلها وأثبت صيت الإسلام من جزيرة العرب من قلب جزيرة العرب إلى دولتي فارس والروم وامتد الإسلام إلى ما وراء النهر ووصل إلى إلى أوروبا الوسطى والأوروبا الشرقية فما لبث أن توفي عمر رضي الله عنه وانتخب الناس وبالأخص أهل الشورى عثمان رضي الله عنه فكان الخليفة العدل المنصف خير خلف لخير سلف رضي الله عن عثمان ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين إلا أنه ثبت بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فقال لهم أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقالوا كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة أولست تعني فتنة الرجل في ماله ودينه قال عمر لا أعني ذلك فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكني أعني فتنة التي تموج كموج البحر قال خزيفة أنا أحفظه وما لك وما له ما لك وما لها إن بينك وبينها بابا قال عمر رضي الله عنه أنشدك الله يا حذيفة أيكثر هذا الباب أم يفتح قال قال حذيفة بل يكثر قال إذا لن يغلق بعد فكان عمر رضي الله عنه هو السياج المنيع لدخول الفتنة فلما سقط هذا الجدار دخلت الفتنة في الأمة وامتدت مدة خلافة عثمان رضي الله عنه إلى سنتي عشرة سنة فكانت خلافتهم كلهم الثلاثة أربع وثلاثين سنة فقتل عثمان في الثامنة عشر من من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الهجرة قتله الخوارج العتاة الظلمة فقتل مظلوما وهو يتلو كتاب الله وانتهى إلى قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فدخلت الأمة في الهرج المرج الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق بعض العتاة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلت قرون الروافد وتمكنت البدع في القوم وأصبح الناس يعيشون على بعض البدع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وعى أصحابه رضوان الله عليهم روى الإمام الدارمي والحاكم في المستدرك بسرد صحيح أقره عليه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم الفتنة يهرم, يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذ ويتخذها الناس سنه قالوا متى يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم فإنا لله وإنا إليه راجعون فتغلغلت البدع في الأمة فظهرت المرجئة وظهرت الجبرية وتمكنت القدرية وكذلك تغلغلت عقيدة الروافض في الأمة لكن مع ذلك قيض الله أناسا من أهل الخير من التابعين الذين تعلموا على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا أمام هذه البدع ونصفوها وأخرجوها ودفنوها وأعادوا الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا سيظل الحراك بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكن المعتمد والمعول عليه في محاربة هذه البدع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمورين في كتاب الله اتباعهما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بتنا على ظمئ وفينا المنهل وحي النبوة والكتاب المنزل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 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحبه أولو النهى ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa <clears throat> ina yi wa kaina nasiha tare da ku akan mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa mu tsaya inda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da mu wannan ne kadai zai ba mu mafita a duniya da lahira Allah yana cewa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai bashi mafita kuma ya azurta shi ta inda baya zato wanda kwadi ya jingina da ubangiji ya dogara da shi mai da al'amarinsa zuwa gare shi to wannan kadai ya isar masa baya bukatar ƙarin komai yan uwa a takaice fasara mu ta ƙunshi haskawa al'umma irin yadda kofa take a rufe katanga take a tsaye gini yake a cike daga baya kuma sai aka fara samun matsaloli to ta ina aka samu hudojin da matsalolin suka dinga shigowa domin idan kana so ka gyara matsala sai ka fara gane daga ina aka samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallama dai kamar yadda muka sani ya bar al'umman nan akan kyakkyawan tsari cikakke wanda ba bambanci tsakanin dare da rana duk wani abu da ake bukata sai da manzala sama ya tabbatar da akwai shi kuma ya tsaya a gaban al'umma yake cewa idan kuka koma ga Allah na koma ga Allah cikin hadisin jabir za a tambaye ni game da saƙon da na zo muku da shi kuma za a tambaye ku game da shin ya na kawo muku saƙon fama an tun ƙa'iluna in Allah ya tambaye ku me za ku ce dukkan ba tare da an koya musu ba suka haɗu suka ce na shaɗu an naka ƙad risala ƙad risala dukkan mu za mu ce Allah manzanka ya isar da saƙo wa addaitar amana za mu ce ka riƙe wannan amanar wani fatalin umma su waina mutanen da suke wajen a lokacin sun gamsu ba kamar yanzu da wani yake jin cewa ba iya koyarwa manzan Allah za a aiki da ita ba akwai wani abin da manzan Allah bai zo da shi ba kuma za a iya kashi a kara shi a cikin addini su kan sun ce na shaɗu an naka kad ballakar risalata wa abbaita al'amanata wa umma manzan Allah ya ce to Allahumma fashhad ya daga hannunsa ya kalli sama wanda dama al'adar ɗan adam ce haka in zai shaidawa ubangiji abu sai ya daga hannunsa zuciyarsa ma sai ya ji ta yi sama Allahumma fashhad Allah to ka ji dai abin da suka faɗa wannan yana cikin tambayar da za a yi maka a kabari cewa me za ka ce game da wannan annabin da aka aiko maka? to amsar da za ka bayar za ta dace da aƙidarka a zuci game da manzo Allah sama in ka yarda cewa ya bar al'umma a cikin alkhairi duk matsalar da aka samu bayan bashi aka same ta tunda yake da rai bai taɓa bacci ya huta ba shiga yake ya fita ya kai ya kawo akan dole sai ya ga al'ummar nan akan alkhairi kuma ya yi ya zama sallallahu alaihi wasallam wa'annan kuma sahabban ba a taɓa samun masu amana irin su ran da maza Allah ya rasu sai sun shiga cikin garari sai na Umar sai da ya zautu a ranar ya zara takobin sai ce duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na kashe shi ya za ku ce ya mutu saboda dole a masa uzuri shi ya fara shigowa ya tarar da manzo Allah ya rasu ɗan gidan sun san manzo Allah ya rasu saboda akwai duk suna ganin manzo Allah sun san ranar lahadi jikinsa ya tsananta fiye da yadda yake a ragowar kwanakin da ya rashin lafiya sun san da wannan kuma ranar litinin ma bai iya fitowa sallah asuba ba da haka sahabbai sun bar shi bayan sallah asuba duk ba a shi shigo inda yake ba tun da ragowar duhu to amma zuciyarsu a ransu ba sa jin daɗi jira suke lokacin ziyara ya su zo su gaya jikin maza sa musamman wanda suke iya shigowa gida to tun daidai lokacin hantsi ita dai na aisha ta ga bayan fitar abdurrahman yayanta kenan tun da ya zo da asuwaki ta ga manzan allah yana dan kallonsa sai ta fahimci yana son asuwakin da ta karba sai ita ta tauna ta jika asuwakin ta sa manzan allah sallama tun da ya gama ta masa asuwakin ta ga alamar yadda a tare da shi kuma dai ta ji yana cewa sun rafiƙil a'ala ma'an na nabiyyi na wasu diƙi na wasu shahada iwa salihi to amma ko kai ne kana da mara lafiya in ka ga yi dogon bacci ko mutuwa ya ca kake dogon su ma ba ka so ma wani ya zo ya ce maka ya mutu to su ɗin sun ga alama amma ba su yarda ba kuma suna da fatan cewa kada ya tafi kuma na Aisha tun a lokacin ta tuno manzo Allah yana faɗa cewa ba wani annabi da za a ɗauran sa sai an ba shi zaɓi inda ya ce baya so ya mutu ba zai mutu ba saboda gata da matsayi a wurin Allah to amma wata mata tana shigowa cikin makwabta to ita ta karɓi jinya da yawa ta san yadda mutuwa take kuma dai ai kowa sha dai inuwa gemu bai kai makogaro ba duk yadda take san annabi sama ba ta kai 'yan gidan ba ita za ta iya cewa ya mutu su amma ba su iya faɗa kowa a ransa sa tana raya masa ko ya mutu ko bai mutu ba ita kwa tana zuwa ta ce an yara su ya cika sai ku aka hau kuka ana ta kuka farkon wanda ya fara shigowa sai na umar da shi da wanda daga cikin sahabbai wanda suka zo sai na umar gidan manzo Allah sama kaman gidansa ne yarsa tana gida ya shigo ya zarce inda manzo Allah yake saboda a lokacin sun lullaba manzan Allah sallama wani yanki haka wani kamar kyalle wanda yake an yi shi daga yaman an lullube shi haka bidun suhuliya to suna zuwa sai suka buɗe shi kamar yadda suka saba su gaishe shi kowa zuciyarsa ta raya mai abin da ya faru amma shi wancan ɗin shi ya fara cewa mata rasulullah sai na umar ce kai inni araka minal munafiqin ina fa ganin kai kamar munafiki ne kai waye ga ma manzo Allah ya rasu amma shi kansa a ransa ya san tunda ai ba yau ba ba so ɗaya ba so biyu ba ya gagga rashin lafiya iri daban-daban kuma sun ga yadda manzo Allah yake yadda jikinsa ya dinga tafiya amma ba su taba jin cewa za su iya daukar jurewa mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wannan gararin da suka shiga da imuwa da damuwa da firgici amma Allah bai sa sun bata ba a ranar ana haka sai na abubakar da ya fi kowa kusanci da manzo Allah sallama ya dawo daga awali dan ya shi ya bada sallah asuba ya koma saboda a ranar yana da mata a can awalin madina awalin madina kuma ya fara tun daga yankin malik abdulaziz haƙi zuwa yankin urban inda zai yi hanyar uba duka awali ne saboda haka yana shigowa tun a hanya ya fara jin raɗe raɗin manzo Allah ya amma bai ɗau magana kowa ba shi ma yana da zillumin alasa bai rasun ba sai da izo i bude, yana buɗewa yawanci abin da hankalin mutane baya kaiwa irin tasarrufin da sai na abokar yayi a lokacin ai faduwa yayi akan manzo Allah sama saboda firgiti da damuwa ya rungume manzo Allah sama ya matse shi a jikinsa ya fashe da kuka yayi kuka sosai saboda ba zai iya jurewa ba shi ma amma Allah ya sa man nutsuwar da ta fita kowa a lokacin sannan ya ce ista hayyan wa mayyitan ya rasulullah kana kanshi kana wato kana da tsarki a san da kake da rai kuma har yanzu baka daina ba wannan ita ce aqida kowane musulmi duk wani munafiki da ya ce wai an rawaito cewa ga yadda gawar manzon Allah sallallahu alaihi ko yadda jikin manzon Allah ya koma bayan rasuwarsa yake so ya liƙa wa malaman musulunci wannan abin to wallahi munafiki ne za ku dinga jin raɗe-raɗe wasu suna cewa ai yadda na aliyu shi yau manzan Allah wanka shi ya sanya manzan Allah a cikin kabari don haka shi ya ba da labarin yadda ya samu jikin manzansa wannan duka ba matsala wannan mu ma aƙidan mu ce sai ce amma wasu sai suka canja yadda manzan Allah yake na tabbata dan ka tara musulmi dubu shi hadisin da wancan yake kafa hujja da shi ba ma su taɓa sanin da shi saboda karatun ka ba ba zai kai inda hadisi yake ba tunda dama ba a yi shi don kai ba ai dama ba a yin tuwo don miyar bayan ludayi abin da yasa ake kawo wannan hadisi na abdullahi bahi saboda a nuna maka irin mugunyar riwayar mutanen da suke da rauni wajen yi rawaito hadisi da haka ba ka samun ruwayar abdullahi bahi sai ka koma cikin alkamil na ibn adi wanda yake kawo maka mutane masu rauni wanda ba a karɓar riwayar su sai ka maka misalan riwayar tasu da suka yi wane ya gayan daga wane daga wane daga wane abu ta kan mutumin da ake so a bada misalan irin bara gurgur riwayar sa abu ta kai ko ka koma cikin al itidal fi naqdir rijal na zahabi za a maka tarjumar ibn abi rawad ko waye ko ka koma cikin kaza abin inda dai in an tashi ana tarkato maka duwa 'yan wayoyi wanda dama kuma malamai sun ka maka isnadin don ka gane illar da take cikin isnadin in ka ce min zahabi ya rawaito in ce ya rawaito amma da ya rawaito sai ce wannan hadisin misali mai yin wannan bayanin cewa an canja abin nan wallahi sai na ji shi da kunne na yana magana cewa jama'a ku duba ku gani saboda kiyayyar da zahabi yake wa manzan Allah kuma ya inganta wannan ruwa ya kama zai kuka mutane masu san annabin miskinai suka fashe da kuka kuma wallahi lazi la ilaha illahu in ka koma cikin mizanin itidal ko ka koma cikin da huffaz sai ka ga zahabi yace wannan riwaya ba dan magabata na sun ambace ta a littafi ba da ba a da zai sa in kawo ta saboda asali riwayar waki ibn al-jarrah ibn malik ar-ru'asi Allah ya ji kansa da rahama shine ya tafka wani kuskuren da saura kirce asarar rayuwarsa a makka ya je hajji makka yana ba da hadisai sai ibiyo ta kan wannan hadisin yake cewa lokacin da manzon Allah sallama ya rasu sallallahu alaihi wasallam bi hadihi wa ummi yace sai cikinsa ya kumbura sallallahu alaihi wasallam sai sai kuma hannunsa ya tankware haka ko da da almajirai suka ji wannan magana sun ji ta babbar kai saboda mun abin da muka sani a su da ya rasu gashi gashi sai nan take labari sai irin ɗalibai duk ba su da'am da ruwayar ba je can a je nan har labari sai kai wajen sarkin makka sai ya kira ibn abi rawad ya ce masa ga abin da aka ce wani malami ya zo daga kufa ya yi hadisi a kai me hukuncin wanda ya wannan ya ce hukuncinsa a kashe shi saboda ya zai ce cikin mazalar sama ya kumbura kuma malami ne babba saboda haka sai sarki ya sa hannu ba maganar a je kotu ko wani abu cewa a kashe wannan malamin sai labari ya dawo wa malamin cewa ga abin da sarki ya kai rabu da jahilai ai ba su sani ba su habbai sun shiga cikin damuwa da imuwa sun zaci cewa manzan Allah ba zai mutu ba ga har sai na Umar ya zara takobi to kuma manzan Allah ya rasu ranar litinin da hantsi kafin azhar ba ma a sanya za a yi ba ma tukunna tunda ba wani annabi da ya taɓa rasuwa a idan su ya ma za a yi tukunna hankali ma bai da jiki ba aka kai talata sai laraba fa aka binne shi to sai Allah ya so ya tabbatar musu da alamar cewa an yara su shi sai sai hannunsa kuma ga madina da zafi shi duk sai Allah ya gusan masa da kyakkyawar fahimtar cewa ba ma annabi ba shahidai ma a cikin kabari ba sa canjawa bare shi annabi sallallahu alaihi da bai shiga kabari ba shi waki sai tafka wannan kuskuren sai yi wannan tawilin sai ya ƙara wa taɓar ruwa aiko yana ƙara wa taɓar ruwa sai kwa labari ya ƙara yaɗuwa don haka an gama kai har an fita matan, in an haƙa rami an sa kututturen dabino za a tsire shi a wurin to sannan allah ya ƙwace shi da ya ƙwace shi ma fa ba wai ta aka yi an janye maganar kisan ba cewa aka yi to sai shi kuma suna ɗan rikici da sufiyanu bin uyayna Allah ya ƙara yadda a gare shi amma sufiyan shine limamin haram na makka a lokacin malamai suna da kima da daraja a idan sarakuna kuma sun fi ƙarfin ikon siyafa na sarakuna shi iya mulkinsa a makka yake shi ko har kufa don haka sai almajirai suka ce da waki to ko kana ganin ma'ajabacin tashin na da ke tsakaninka da sufiyanu mu je mu nemi ya je ya ga sarki ce to ganin ai hakan aka je aka samu Sufyan aka gaya masa Ibn Uyayna shi ko ya aje wannan damuwar ya san waki ba zai zagi manzon Allah sallama wannan kuskuren da ko zahabi a cikin siyar sai sa walakin fatat takta yace ya tafka kuskure amma me zai hana yayi shiru amma ya tashi ya janyo kansa yayi wannan mummunan tawil zahabi ka duba da yadda ki waki kai ka ce ba waki ibn jarra din da muka sani bane malamin su imam shafi ba wanda ya ba waki uzuri dan haka yana zuwa ya je samu sarki ya ce masa kar me naji kana shirin yi yace kashe shi za a yi saboda ya faɗi maganar da take batanci ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai ce manzo Allah cikin sa ya daga hannunsa ya tankware akan me a wani dalilin kuma fa duk malamai sun rawaito wannan fa duka sun rawaito wannan shikenan sai ka zo ka ce a cikin Alkur'ani an ce inna allaha faqirun sai ka ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sai kuwa ya gane me kake nufi amma sai ka guntulo iya inda kake tsata shikenan sai aka je aka sai ce to kakka kuskura ka kashe shi yace saboda yace hadal hadithu qadru winahu wal hadisi ai an rawaito mana shi to ruwinahu a larabci za ta iya ɗaukan mun rawaito shi wannan fi'ilin yana da wannan khasiyar kuma za ta iya ɗauka an rawaito mana shi sai mai jimla mai harshen damu amma shi kansa ya ga wautar waki ibn jarra a daidai nan ke ce kuma ka san ɗansa dogarin amirul mumini ne in ka kashe shi aka aiko ka je ce ka san mu Allah ya sa wannan magana sai ta mai tasiri sai ce to wallahi ba zai zauna a maka ba kai ya ƙar in ganin sa a makka ya ce to wannan kan mun yadda a take aka rubuta wa ki takardar kura ya ban maka kai Allah ya saka wannan sarki da alkhairi ana gaya wa ki aka ɗauke shi aka ɗora shi a doki har ya fita ya yi nisa sai labari ya kai ashe labari ya isa har madina su ba mutanen madina sun ji labarin kato ɓaran nan suka ce to in sarkin maka ya kyale shi wallahi mu ba za mu kyale shi ba sun fito sun yi dandazo a hanya jira ake zo tare da cewa malami ne aka ce in mm, malintarsa wannan tsakaninsa da Allah ne amma wannan lafazi da ya faɗa ya yi muni duk fa inda ka ji wannan ruwaya fa sai kaga wannan bayanin fa to kenan sai aka ce to abinda za a yi daga maka aka ce bawan Allah nan a duba zuciyarsa a duba meyeniya, kuma a duba aikin da yake wa musulunci a ceci rayuwarsa sai aka tashi bari dan aike da gudu aka ce maza maza ya kauce daga hanya daga juhufa kar ya bi ta madina dan in ya bi ta madina za a tashe shi saboda aka tserar da rayuwarsa ya samu ya koma kufa amma bayan ya tafi wallahi sarkin ya ce bai taɓa yin abin da ya nadama a rayuwarsa ba irin ƙyala waki da zai in za a kashe shi wallahi in ya ƙara ganin waki ita ya kashe shi haka sarkin ya ce ya ce kwana ne ban bacci ba da na tuna hadisin mahaifin jabir shekara sama da bakwai a ƙasa an haƙo su jabir ya ce fa wajattu huma riqaban yusnauna da amr bin jamu da abdullahi bin haram ya ce an harbe su a lokaci ɗaya a kashe su a yakin uhudu to aminan juna ne kuma sirkan juna ne shi amur bin jamu yana auren yar uwa abdullahi bin haram baban jabir bin abdullah to manzo Allah da ya ganta tare a duniya sai ce abin ne su kabari daya bayan dan wani lokaci sai shi jabir da ya nemi izini ya ce yana so da Allah ya je ya raba babansa da sirikinsa shi da yana son babansa a ce kabarinsa daya sai da umar ya ce a je a yi da ya je ya ce da na haɗa kabarin sai na tarar da su kamar yau aka sa su balma yace sai na ga nan ɗinsa an soke shi da kibiya shi baban jabir ɗin haka ya rufe idansa tun lokacin da aka harbe shi yake ina kokarin janye hannun sai na ga jini yana tsatsafowa sai na mayar da shi Yace da na tuna cewa mahaifin jabir ma gashi jikinsu bai canza ba bari manzan allah sallama ya ce to in ya gamu da waki ke ya kashe shi shi kuma waki yana ganin cewa hadisi ne ya rawaito don haka sai ya daɗe bai zo hajji ba amma daga baya sai kai ko za a kashe shi ai Allah ya ga zuciyarsa zai zo hajji ya taho a kan hanya sai Allah ya karɓi rayuwarsa a wani gari da ake kiran Safai a shekara ta bakwai. sai aka ce Allah ne waki igata dan da ya zo sai an kashe shi malantarsa daban amma wannan abin da ya gashi farar raunin hadisi ya rawaito wannan hadisi in ka gan shi a littattafan malamai suna kawo shi ne ko don su ba da labarin jarabawa da aka yi wa ibn jarrah ko kuma don su kawo waɗanda suka yi ruwaya a jingina raunin zuwa gare su in ka ce akwai zuhuri a cikin ruwaya mujarradin ambatan zuhuri kuma ba zai nuna cewa shi ya rawaito hadisin ya yadda da shi ba yo munanan maudu'an hadisai da ake rawaitowa ai za ka ga galibinsu akwai mutanen da a cikinsu su mutane ne nagartattu amma ruwayar ta bi ta kansu amma malaman hadisi sun tantance sun faɗi kowa da irin tsarinsa da yadda yake ruwaya to jama'a kun ji halin da sahabbai suka shiga na tsimuwa a lokacin rasuwar manzo Allah sama amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka a lokacin da yake da rai ya tsarkaka a lokacin da ya koma zuwa ga Allah dan haka ba a fara samun shegantaka ta fara shigowa cikin sahun musulmai ba sai bayan sai na abubakar ya shekara biyu ya koma ga Allah umar ya shekara biyu ya koma ga Allah usman a ya shekara goma ya koma ga Allah haga shekara goma sha biyu usman ya shekara goma sha biyu ya zama shekara talatin da hudu ashirin da hudu kai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a kashe sayyidina usman da aka yi to a nan ne duk fitinin da suke a kwance a lokacin suka fara tashi kuma dama sai na umar allah ya kare da a gare shi ya taɓa tara sahabbai yace da Allah ina so a cikin ku wani ya gaya min hadisin da manzo Allah ya faɗa game da fitina sai suka ce to ai kowa ya haddace in haka ne ba fitinar dai da za ta samu mutane a cikin dukiyarsu da iyalansu ba sai sai nawa ce ba wannan ba wannan ai sallarka da azuminka da sadakarka duk za su iya kankare maka wannan matsala ina nufin fitinar da take murdawa kamar igiya igiyar ruwa sai huzaifa ya ce ni na haddace amma ka kwantar da hankalinka ai baka da alaka da ita tsakaninka da ita akwai kofa. ita tana waje kai kana ciki sai ka fita sannan ta shigo sai ce to wannan kofar karya ta za a yi ko kuma buɗe ta za a yi sai ce ai karya ta za a yi ce to da an karya wannan kofar kuwa shi kenan ba za a sake rufe ta ba wannan ya nuna kenan bidiyoyi za su shigo bayan wa'annan shekarun ashirin da shida bayan an kai sayyidina usman kai tsaye duk duniya ba wani wanda ya sabani akan cewa sayyidina aliyu shi ya fi kowa cancanta har waɗanda suka yi yaƙi da sayyidina aliyu ba wai suna yaƙi da shi ne akan rashin cancanta ba har muawiya ibn abi sufyan da yayi yaƙi da sayyidina aliyu da nana aisha da zubair ibn al-awwam da amr ibn al-as da talha ibn az-zubair dukkan su kowa ya kwana da sanin cewa sayyidina aliyu shi ya fi kowa cancanta da ya halifanci saɓani ne aka samu na ra'ayi akan hukunta waɗanda suka kashe sayyidina usman su ɓangaren da suka yi faɗa da sayyidina aliyu sai suke ganin cewa abin da ya fi dacewa da manzo mazala sama su ne a kashe su take tunda an ga wani da wani da wani wanda duk ya tabbata ya sa hannu a cikin kisan sayyidina usman a kashe shi shi kuma sayyidina ali sai ke ganin ba siyasa da hikima akan yanzu ana cikin alhini da damuwa ana so a ɗora wannan addinin akan turbar da waɗannan bayan Allah suka tafi suka bar shi waɗanda suka gaji manzo Allah sama amma a shagala da kashe-kashe a tsaya tukuna a nutsu a yi bincike na ƙwaƙwaf sannan sai a yi hukuncin da za a yi da sai suka ga cewa wannan ra'ayin na sayyidina aliyu zai iya bayuwa zuwa ga sabawa Allah shi kuma sayyidina aliyu a bisa fahimtarsa da addini sai ya ga cewa ra'ayinsu ne yake bayuwa zuwa ga sabawa Allah tun da aje a yi abin da addini zai samu matsala ai gwanda a saɓawa duk wanda za a saɓawa in dai ba annabi ne ya ce ga abin da za a yi wannan sai yasa aka samu bambanci na ra'ayi wanda har ya kai ga dama kuma manzon Allah ya ce za a samu dan damuwa a ciki shine har wannan ya ja nan wannan ya ja nan amma har rikicin da aka yi da sai na Ali sai na Muawiya in fa an gama yakin an tashi fa sai na Ali shi yake wa mutane sallah hatta ƴan waɗanda suke bangaren Muawiya to amma duk da haka yan uwa an samu miyagun aƙidu da suka fara kunno kai tun a wannan lokaci an fara samun yan aƙidan murji'a tun a cikin tabi'ai wanda murji'a su ne waɗanda suke ganin cewa in ka ce la ilaha illallah to ka gama magana wai a ce wani yana aljannatul firdaus wani yana ƙasa wannan duka wasa ƙwaƙwalwa ne amma da kai da sai na abubakar duk matsayin ku ɗaya a wajen Allah to in kuma kana la ilaha illallah kana sabo fa sai sabo ba shi da wata matsala kawai aiki zaɓi ne in kayi shikenan in baka yi ba shikenan to sai suka dinga shiga cikin nassoshin alkur'ani da nassoshin hadisi suna dauko nassoshi suna ba su fassara ta san rai misali maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ji yace la ilaha illallah zai shiga aljanna abu zarrin yana wajen ya siya rasulullah in kuma ya yi zina ya sata manzo Allah ce ko ya yi zina ko ya yi sata abin ya ba abu zarrin mamaki ya ce wa in zana wa in saraka manzo Allah ce wa in zana wa in saraka ya ƙara maimaita manzo Allah ce wa in zana wa in saraka wa in sharibal khams ala ragmi an fi abiza <laughs> sai abu zar ya sha mamakin wannan hadisi sai suka ce to ba gashi manzo Allah ma ya faɗa ba to su kuma yan kawari wanda muka yi bayanin su a wancan karan su kuma sai suka zo suka kishiyanci 'yan murji'a su kuma sai suka ce ai ba ma wai wa zana wa in saraka ba duk abin da mutum ya inda dai Allah ya ce kar aiki ya fita daga musulunci me yasa suka ce saboda ai almanzan Allah ya ce la ya zini zanin fi na zini wa huwa mu'min ai wanda ya zina in dai ya zina to ya fita daga imani wala yasriqu sariqun fi na yasriqu wa huwa mu'min wala wala suka ta ka irin wannan shi ma sai suka ba su fassara ta san rai to amma har zuwa wannan lokacin waɗanda suka yi saura cikin sahabbai da waɗanda suka sha ilimi a wajen sahabbai suna ta yaƙi da miyagun wayannan aƙidun da suka ginu akan mummunan fassara to ana tsaka da haka kuma dama akwai wani algungumin ba yahudi da ake kiransa ibnu as-sauda abdullahi ibnu saba wanda ya shigo ya shigo fura da fata akuya ya shiga musulunci ya ce ya bar yahudanci ya da musulunci to tun da ya shigo musulunci sai ya fara kokarin cinna wuta ah, yana madina sai ya fara cewa da mutane jama'a shubuha yake kawo musu ana zaune lafiya lau sai jama'a da annabi isa da manzon allah waye babba kowa ya sani manzon allah ne babba sai manzon allah ne ce to amma shin annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ya ce zai dawo mana haka manzon allah ya koyar da mu la yanzilanna alaikum isa ibn maryam hakaman adala muqtatan hadithan abu hurairah rawahu muslim wa ghayruhu yace to ya kuma manzon Allah a ce ba zai dawo ba annabi isa ya dawo kuma manzon Allah ya ki dawowa to wannan duk mai ilimi ya san to me alaka dan annabi isa ya dawo shikenan shi ya zama ya kuma manzon Allah kenan misali dan sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi ya sa manzon Allah sama a cikin kabari shikenan kuma sai ya fi abubakar da umar misali kaga ai kokari za a kawo maka wani abu wanda za a karkatar da tunaninka daga asalin in akan topic din da ake sai a koma wani topic din kuma sai a taba emotion ɗinka ya ce maka a ah, to shikenan sai ce to ai Allah ma ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana Allah da ya saukan maka da alqur'ani ya lazimta maka bin dokokin sallah radduka ila ma'ad zai sake dawo da kai inda ka saba to kowa ya sani maka kenan da maza Allah ya bari ya ban maka yana son maka yana so ya shigo ta bai samu ya shigo ba sai Allah yake rarrashin sa yace Allah zai sake da da kai ka shigo kai umara kai haji kuma Allah ya tuka maza Allah wannan to amma sai aka mummuna fassara fa ita kike janyo abu sai ce to ai shi abin da nufi Allah zai da da kai duniya to sai fara kokarin dasawa mutane aqidar raja'a cewa manzon Allah zai dawo bayan kuma ba ita a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu to da aka sha a kansa sai ya gudu ya bar madina sai ya koma kufa zai tarar da dakarun sahabbai ba za su yi wasa da harkar shubha ba sai ya tsallake sai ya koma misira ƙauye inda tsallaken teku ne ba su habbai da yawa mutanen wajen mutum da shiga musulunci ba akwai waɗanda ba su gama fahimtar ya musulunci yake ba sai yake dasa wannan aƙidar anan to tun da aka hau sai na usman ya hau sai ya samu dama a nan ne sai dinga ziga mutane a misira akan cewa kar su dinga yadda da duk wata siyasa ta sayyidina usman zalunta su ake har sai da ya musu tasiri akan duk shugaban da sayyidina usman ya turo sai ce su ba sa san shi shi kuma na usman a koyarwar manzo Allah sallallahu bata gwada masa akan cewa dan mutane sun ce ba sa son wani dole a canja shi ba a duba addini a duba maslaha wannan ya daga cikin abin da ya kara cinna wutar da 'yan tawaye suka taho daga misira suka haɗe da 'yan basara da 'yan kufa za ka gaba 'yan madina a ciki saboda ilimi yana da yawa a wurin da tsageru kuma za ga duk cikin su kan ba wani mutum ne nutsuwa cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ne ya bi su Muhammad ibn Abi shi kuwa dama an haife shi ne saura kwanaki manzan Allah ya rasu kuma shi ma sun ruɗe shi daga baya da sai na Usman ya ja masa kunni sai ya nadama bunsu sai zo ya fasa sai zama ba su da wani jagora na gari da aka duk wani ra'ayi da ya gina akan wata mummuna fassara wadda ba ka da jagora na gari ko kuma kwata-kwata ba ka da jagora kai kake jagorantar mutane to wannan tsarin ba zai taba zama tsarin da Allah yake so da manzon yan uwa daga nan sai aka yi ta samun kuma aƙidoji bara gurbi shikenan sai yan ƙadariya suka fito su kuma yan kadariya su ne waɗanda suke ganin cewa al'amura gaba ɗaya faruwa suke Allah ma bai san za su faru ba yanzu mun taru a nan sai da muka taru sai Allah ya ga mun taru sai ya turo mala'iku ma'ana ba wani ilimi da ya gabaci taruwan mu kuma mun san cewa ba wani abu da zai faru face tun kan a halarci duniya dama Allah ya san abin ya rubuta abin sai ya ga dama abin ya faru sai aka samu yan jabariya su kuma suka ga bari su kishiyanci nan. sai suka ce to ai ma ba ma haka ba ma ai kai abin ma ba kai kake yi ba ma imanin ma in ka ce za ka yi ba za ka yi ba sai Allah ya ga dama su ma dai mummunan fasaha suke a Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ai aikin ma kafirai ma fa su fa kawai amfani ake yi daga kokon su ake musu aiki sai wannan su dauko nassi na Qur'ani ko na hadisi wayannan ma su dauko ma'ana mummunan fassara an dade da fara yin ta to amma Allah ya ba mu ka'ida yace wa in tanaza'tum fi shay'in da kun samu matsala ne ya kamata ku yi faru duhu ila Allah a koma littafin Allah war rasul a koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in da gaske kun yi imani da Allah da ranar lahira to uwa a ƙarshe abin da nake so in gwada mana shine tafarkin Allah wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi bai taba samun matsala ba har yanzu yana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan yana ɗaya daga cikin gatan da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi kuma har a naɗe ƙasa wannan tafarkin yana nan mu da muke bin sa mu muke da matsala idan ka yadda dukkan wata damuwa manta da ƙungiyar da kake ka manta da mutanen da kake rayuwa da su ka manta da zamanin ka ɗau littafin Allah da abin da ya inganta da dalili wanda yake bayyananne kamar rana izuwa ga abin da manzon Allah sama ya faɗa za ka ga wallahi ba ka taɓa ɓata ba za ka tsaya ne kan kyakkyawan tafarki da manzon Allah ya ce la wa an illa hali abu na ƙarshe da suke da shi hadisin da imam darimi ya rawaito da imam al-hakim a cikin mustadrak da sanadi ingantacce daga abdullahi dan mas'ud wata ran yake cewa da tabi'ai yanzu ya za ku yi idan fitina ta zo ta lullube wanda za ka ga mutum da yake da girma ya farkwashe ya lalace yaro ka ga ya kumbura kamar ya zama babba mutane gaba ɗaya za su bar sunna su riƙi wasu abubuwan daban sai suka ce yaushe ne ya baban abdurrahman ya ta yi to alama shi ne iza kasurat uku. idan aka samu mutanen da sun iya karatu da rubutu wa suka ha'ukun amma ko masu fahimta a cikinku ba su da yawa yanzu kowa zai iya tasowa ya ce malami ne shi tasaddara su kullum muhawwisin duk wani babawa zai taso ya ce shi ma malami ne jahulin ga jahilci amma yusamma bil faƙihil mudarrisi ana ganin malami ne fa hukka li ahalil ilmi an yatamassalu bi baitin ƙadimin, sha'ati fi majalisi na ƙad hazulat hatta bada ha kula ha wa hatta ha kullu muflisi wannan shi ita ce matsalar kaga mutane sun saki sunna sun kama bid'ar da ba tsira ba dalili Allah bai saukar da wata hujja a kai to amma ƴan uwa idan muka koma zuwa ga wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na alqur'ani da na sunna ingantacciya don Allah ya za mu saura akan wannan kyakkyawan tafarki ya Allah muna roƙonka ka dora mu akan kyakkyawan tafarki Allah ka tabbatar da mu akan shirya madaidaiciya ya ubangiji ka ba mu ikon bin tafarkin da annabin ka ya rayu a kai ya mutu a kai. Allah ka ƙara wa annabi sallallahu alaihi tsira da aminci da iyalansa baki ɗaya da sahabbansa wanda suka yi hidima wajen isar da wannan addini har izuwa inda ya isa ya kai izuwa yadda muka same shi Allah ka ba mu ikon tabbatuwa a kansa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa qumu ila salatikum yarhamkum allah